وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau 23 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 kuma shi yake daidai da 28 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati taha inda muka kwana akan ayata 123 kuma kamar yadda muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da cewa yana harkar sayar da kwamfutoci yakan je lagos ya sayo sannan ya zo ya sayar to wajen sayan yakan sayi kwamfutocin ne haka ba tare da sanin wacce take da kyau da wacce ba ta da kyau ba wato wacce take aiki da wacce ta lalace akan sayar masa du haka gaba daya a yadda suke ba tare da an yi gwaji ba to shi kuma idan ya zo yakan dudduba su wanda ya ga sun lalace sai gyara wasu kuma eh, zai samu abubuwan da zai sayar a cikinsu to shi ne yake tambayar irin wannan ciniki duk mutumin da ya sayi abu kuma ya san me ya saya babu laifi a cikin wannan ciniki damar ciniki ka sayi abu ba ka san me ka saya ba amma ka sayi abu ka san me ka saya amma to ka sayi abinda ka saya shine abinda ka gani na zahirin shi ka saya tana yi ba ta yi dama wannan ba a cikin ciniki da yau a cikin ciniki akwai sharɗanta tana yi to za a iya cewa idan an ga ta yi to a kana iya mayarwa wanda ya ka saya abunsa shi kuma idan ba ta yi ya ce maka tana yi ya sayar maka akan tana yi ya cuce ka amma idan abin da ka saya shi ne abin da ka gani a zahiri ta yi ba ta yi ba wannan shi ba shi ne cinikinku ba wannan babu komai a ciki saboda haka da za ka sayo su duka ma ba su yi ba daman ka yadda ka saye su a haka ba cewa cinikin bai yi ba daga cinikin a haka ya yi sai dai kawai zuwa da za ka sayar wa shi ya zo sayan abu ne mai aiki don haka ka sayar masa sai abin da ka tabbatar yana yi in ka sayar masa da wacce ba ta yi ya je gani ba ta yi to yana da damar ya dawo maka da ita ka gyara masa ko ka canza masa wata ah, wani yana magana kan cewa ah, akwai wasu daga cikin malamai idan aka yi musu fatawa sukan nuna tsangwamar su ga mai tambaya wani lokaci ma su sa shi ya ji kunya rika cewa kai har yanzu baka san wannan ba kai har yanzu baka san kaza da kaza da kaza ba wanda wannan takan sa wasu suna son su yi tambaya amma ba za su iya yi ba ta wani ya danganta da watakila ko watakila ɗalibansa ne a cikin ɗalibansa yake magana ba wani guri da za a ce an ji kunya ba amma kamar gurin da yake na jama'a ne to ba a rena tambayar mai tambaya matukar dai ya nuna bai sani ba to sai a sanar da shi ba tare da an nuna an yi abinda zai sa shi ji kunya ba ko kuma abinda zai ji cewa an wulakanta shi to sai shi kuma wannan yake cewa musuluncin mutum baya cika sai ya so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda yake son kowa a duniya kama kama daga iyayensa har kama daga yaya har iyaye yake cewa to shi tambayarsa shi ne yana son a taimaka masa a sanar da shi yadda ake son annabi sallallahu alaihi wasallama domin ga shi bai taba ganin sa ba bai taba ganin siffarsa ba fiye da yadda yake son waɗanda suka haife shi kuma yake ganinsu kuma ya san su suka san shi ah, to shi ya ce abinda yake ruɗa shi shi ne a kan soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne wasu malamai in suna bayani akan wannan sai ka kasa sai ka kasa bambanta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da soyayyar budurwa da mutum yake son ya aura yake cewa shi da ya dauka cewa tunda mu ba mu taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar mu gare shi shine bin umarninsa sau da kafa to ba haka ba yana son a taimaka masa a yi masa bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zai so shi da wato to wadda da ita ce dai tambayar tashi a dunkule da wato to wadda da ita ce dai tambayar tashi a dunkule to a cikin tambayar ya nuna ya san yadda ake san annabi sallallahu alaihi wasallam san annabi sallallahu alaihi wasallam ne san da kake wa budurwa ko matarka ba wannan so ne na dabi'a muhabba ce tiniya so ne na tabo ga tabo yunku da yunku amma wancan so muhabba ce ruhiya so ne na zuciya so ne na addini yanzu muna san Allah amma a cikinmu akwai da ya ga Allah shi kafin ya wannan tambayar sai ce to ya zai so Allah tunda shi ma ya ce a so shi kuma shi ma bai taba ganin sa ba balle ya ga irin sifofinsa sai dai ji al'abin da Allah ya faɗa dangane da kansa ita kauna babban abin da yake nuna kauna shine fifita muradin abin da kake kauna ka fifita muradinsa ka fifita abin da yake so akan abin da kake so Shi ne ƙarshen ƙauna. to idan ka ce ka so Allah ka so ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda kake son komai a duniya ana son ana nufin ka fifita muradinsu ka ji duk abin da suka fi so shi ka fi so duk abin da ya ci karo da soyayyarsu su ba ka san shi wannan shine san da ake nufi na hakika duk wani so da ba wannan mato so ne na fatar baki amma idan baka fifita muradinsu akan naka ba to sannan ka zai zama suna ne Allah subhanahu wataala ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin ubangiji cewa kul ce da su in kana aba'ukum idan dai har iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku wa azwajukum wa wa da da matanku da 'yan uwanku da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyar da kuka tara wa masai wa tijaratun na kasadaha da kasuwancin da kuke gudun ya samu tasgaro wa masakinu ha, da gidaddaji na alfarma da kuka gina kuke so ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi waɗannan abubuwa takwas su kuka fi so fiye da Allah da manzansa fatarabbasu to sai ku yi daku ku jira hatta ya Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa kaga anan Allah ya hada soyayyarsa da soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da soyayyar addininsa shine jihadin fi sabili soyayyar waɗannan abubuwa guda uku Allah ya nuna cewa kafifi tashi shi akan abubuwan da dan adam ya fi so su ne abubuwan nan guda takwas saboda haka fifita su kuma shi ne ka yi ƙoƙari ka ga cewa za ka iya haƙuri da kowane abu daga cikin takwas ɗin nan idan ya ci karo da san Allah ya ci karo da san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da addinin da Allah ya aiko sa da shi ka yi alkawarin za ka sadaukar da kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa shi ne abin da ake nufi da soyayya ba wani abu ake nufi ba da ya wuce wannan saboda kan an ce ka so iyayenka an ka ci ka so annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda kake son iyayenka fiye da yadda kake son iyayenka fiye da yadda kake son kowa a duniya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ba wani wanda zai zama mu'mini har sai ya fi so wato ya fi sona fiye da iyayensa fiye da iyayensa fiye da dukkan mutane to shi shine abin da ake so in iyayenka zai za su neme ka da wani abin da ya ci karo da na annabi sallallahu alaihi wasallama da na addinin Allah to za ka fifita abin da Allah subhanahu wataala da annabin suka zo akan abin da iyayenka suke so mun ga wannan tare da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama sun kibin abin da iyayensu suke so sun bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi hakanan ‘ya'yanka hakanan kowa da ka sani a duniya wanda shi soyayyar da ake magana kuma ita ce soyayyar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka soya nuna masa ba soyayya ba ce irin ta saurayi da budurwa wannan soyayya ce da abubuwan da suke kawo ta wasu abubuwa ne da masu gushewa watakila yana son wadda yake so ne saboda kyanta kyanta kawai ya duba watakila bai ma dubi kyan halinta ba jiran da ta rasa wannan kyan wannan kyalkyalin na zai tafi sannan ta zai ragu ko kuma saboda dukiyarta ko dukiyar iyayenta ko wani matsayi da iyayenta suke da shi ko take da shi jiran da aka ce waɗannan abubuwan sun samu sun ci baya soyayyar ma ta ci baya to kaga wannan ba ita ce soyayyar da ake so kai wa Allah da manzansa ba soyayyar da kake so kai wa Allah da manzansa abinda suka zo maka da shi na shari'a babu ranar da za a waye gari a ce ba ba bace abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya so da shi na karantarwa babu ranar da za a waye gari a ce wannan abin ya zama ba karantarwa bace ba shari'a bace ba haske bane babu shi ashe kaga soyayyar ba za ta gushe ba matukar dai an gina ta akan haka soyayyar Allah subhanahu wataala ga bayansa wanda ita ce asali dukkan wata soyayya tana ginuwa ne akan soyayyar Allah saboda ni'imar da yawa dan adam ta samar da shi daga babu da sa masa rayuwa da kuma ba shi abinda rayuwar tashi za ta tsaya da shi na ci da sha da dukkan bukatunsa da ubangiji su da wata alaƙi hore masa waɗannan ni'imomi da suka zagaye ɗan adam suka bebe shi ta ko'ina wanda kuma sanadinsu shi ne Allah su bada wata'ala wannan shi ne ya sa ɗan adam dole ya sau ubangijinsa kuma wannan ni'imomi ne da ba su ƙari ba su bushe ba suna tare ɗan adam to kaga ashe soyayyar ba soyayya ce da ta bushe ba ba ta kau ba rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala ga ɗan adam tana nan babu ranar da za a ce ubangiji yanzu ba shi ne ubangijinka ba ka sake wani kuma ya sa ku ba zai yiwu ba za ka ban san me yasa shi zai rude ba a rika tambayar ya zai so annabi da waɗanda su ne tambayoyin da muke da su bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله سبحانه وتعالى يجي قال اهبطا منها جميعا الله يجي كسنكو daga cikin ta gaba ɗayan ku ba'dukum li ba'din adu sashin ku yana mai gaba da sashi fa in ma ya'tiyakum minni hudan to lalle idan shiriya ta zo muku daga gare ni famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa to lalle wanda duk ya bi shirya ta to ba zai bace ba ba kuma zai wahala ba ubangiji subhanahu wata'ala nan kamar mai karatu ya yi tambaya ne bayan jin abin da duk ya gabata na abin da ya faru tsakanin annabi adam alaihissalam da iblisun la'in wanda har ta kawo annabi adam salam sun ci wannan itaciya da Allah ya ce kada su ci kuma sun ga sakamakon wannan keta umarni na ubangiji da suka yi watakila mai jin karatu ko mai jin labari ya tambaya to menene kuma ya faru da su bayan wannan to shine sai aka ce da shi qala ahbita minha jami'an ai abinda yace da su shine ku sauko ko biyu ha daga ita aljanna jami'an gaba ku wato su biyu ko dai annabi adam a.s. da hawa ko annabi adam da iblis ita hawa'u tana wato umarninta yana ƙarƙashin umarnin mijinta shi ne adam a.s. saboda ka allah subhanahu Ta'ala ya umarci annabi adam ya umarci iblis cewa duk su fito su baro gidan aljanna su dawo ƙasa kamar yadda ajiya muka faɗa al-ihbat wannan saukowa a wani guri za mu ga cewa an faɗe ta da lafazin jam'i qala bitu ba'dukum li ba'din adu ihbitu eh, tazo da da lafazin jam'i idan tazo da lafazin jam'i tana nufin annabi adam da hawa da iblis su uku gaba ɗayansu. ko kuma ihbitu eh, ana nufin annabi adam da abin da yake ɗauke da sunan zirriyarsa a bayansa da kuma iblis da zurriyarsa shi ma da yake ɗauke da ita su ake nufi da wannan jam'i din sai zama ihbitu din kamar ana magana ne da annabi adam da kuma zurriyarsa ana magana ne da iblis da zurriyarsa su duka gaba daya sai ce ba'dukum li ba'din adu idan kuma yazo da lafazin ifradi wato lafazin mutum daya to wannan iblis ake nufi qala fahbit minha dace fahbit minha ka sauko daga cikinta fakhruj innaka as sahirin ka fita kana daga cikin kaskantattu to da yazo da lafazin daya to iblis ake nufi ubangiji subhanahu wataala ya umarci annabi adam alayhi salam da matarsa hawwa'u da ainihin iblis duk gaba ɗaya su sauko ƙasa Allah ce ba'dukum li ba'din adu sashin ku yana mai kiyayya ga sashi wato za a samu gaba da juna a tsakaninku tsakanin annabi adam alaihissalam da zurriyarsa a bangare guda da kuma iblis shi ma da zurriyarsa a bangare guda allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabi adam cewa wannan zama da za ku yi a bayan ƙasa to za a samu tsananin gaba tsakaninku da wannan iblis da shi da jama'arsa ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana to it kullu lil mala'ikati sujudu li adama fasajadu illa iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisa lil-zalimin badala ubangiji subhanahu wataala ya ce ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga adam sai suka yi sujjada sai iblis shi yaki Allah subhanahu wataala ya ce sai muka ce laka illa iblis min yana daga cikin aljanu fa fasaqa an amri sai ya yi tibirewa ya bijirewa umarnin ubangijinsa Allah subhanahu wata'ala ce afatattakhizunahu wa zurriyatahu a min duni yanzu kwa rike shi shi da zurriyarsa su zama masoya ba ni ba wahum lakum adu alhalin suna makiya gare ku saboda haka iblis da zurriyarsa makiya ne ga adamu alaihi salam da zurriyarsa wannan kiyayya ubangiji subhanahu ta'ala. ya yi bayanin ta tsakanin waɗannan jinsuka guda biyu tun farkon halitta saboda haka ɗan adam ba shi da kuma wani uzuri da zai gabatar wa Allah subhanahu wata'ala na cewa bai san abin da ke tsakaninsa da waɗanda iblis ba ko da shaidanu na gaba shi yasa ya yi musu biyayya shi yasa ya miƙa musu wuya bai da uzurin da zai bayar ya ce an shammace shi ko iblis ya shammace shi ko shaidan ya shammace shi bai san abin da ke tsakaninsu ba Allah subhanahu wataala ya riga ya sanar da wannan kuma mala'iku sun shaida sabbai da ƙasa duk sun shaida wannan cewa wannan gaba ce tsakaninku Allah ya ce ku sauka ba'dukum li ba'din adu sashin ku yana mai gaba da sashi don haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan jinsin gaba tsakanin iblis da jama'arsa da kuma annabi adam da 'ya'yansa da zai hayyafa a bayan ƙasa don ta zama jarraba ta zama jarraba wajen a ci jarrabawa da za a koma wancan gida wancan gida wanda da jarraba wannan ce aka fito da annabi adam a.s. to da cin wannan jarraba ce kuma za a koma sauraka wannan duniyar gaba ɗaya jarrabawa ce ubangiji subhanahu wataala shi wancan da ya sanadiyar fito da annabi adam alaihi salam daga aljanna sai ce ya ba shi dama ya shigo duniya ya zauna da annabi adam ya zauna da ƴaƴansa ya nemi a ba shi jinkiri a zirni ila yau a sun kala innaka minal munzari a kyare ni a dakatar da ni har zuwa ranar da za a tashi mutane wato har zuwa ƙarshen alkiyama Allah ce kana daga cikin wanda za a dakatar sauraka iblis yana cikin waɗanda za a dakatar babu maganar mutuwa kamar yadda mala'iku babu magana za su mutu babu mala'ika jibril ko israfil ko mika'il babu maganar mutuwa to shi ba yana cikin waɗanda za a jankirtar da su don su zama jarraba a jarraba ɗan adam a ga cewa zai ci jarraba wanda zai iya komawa wancan gida ko kuma zai ci ba ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya wa ɗan annabi adam alaihi cewa ba zai bashi haka nan ba bayan ya sauko da shi bayan ƙasa ya rasa tudun dafawa ya rasa inda zai kama a'a ubangiji subhanahu wataala zai ba shi wani tsari zai ba shi wata shiriya wadda da ita ce zai iya gane abin da ya kamata ya yi da kuma abin da bai kamata ba da ita ce zai gane haske da ita ce zai gane duhu da ita ce zai gane hanya da take miƙaƙƙiya da za ta mai da shi gidan aljanna da ita ce da wannan shirya ne kuma zai iya gane hanyar da idan ya bita za ta raba shi da gidan aljanna za ta kai shi gidan wato za ta kai shi jahannama to haka ubangiji subhanahu wata sai ya haɗo ɗan adam da abin da yake shiriya ce wato ita ce za ta ganar da shi Allah ce fa in ma ya ce yanda kun minni hudan to dalle idan shiriya ta ta zo muku shiriya anan ta kunshi annabawa da manzanni da Allah subhanahu wataala zai sauko zai saukar da su zai aiko su ta kunshi kuma littattafan da Allah subhanahu wataala zai aiko annabawa da su wanda yana nuna cikar rahamar ubangiji ga bayansa wato Allah subhanahu wataala bai bar dan adam haka nan yayi ta fafutuka da kansa shi ya gano daidai da abin da ba daidai ba shi da karan kansa bayan musulun hankali da Allah subhanahu wataala ya bashi to bai kyale shi bai ce to shi shikenan ka je kai da kanka ka gano me za ka yi ka samu yarda ta me ya kuma in kai zan yi fushi da kai ka je kai da kanka ka yi tunani ka ga me ya kamata Allah bai bar dan adam a haka ba saboda cikar rahamarsa da cikar shiryarsa sai ya aiko shiriya zuwa ga dan adam sai ya ba wa dan adam shiriya shiriyar aiko annabawa annabawan nan sai ya kasance suna ta zuwa tattara duk sanda wani manzo ya tafi kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun duk sanda wani annabi ya tafi sai wani annabi ne zai mai gurbinsa don ya jaddada abinda wancan annabi ya zo da shi aka manta da shi ko ko aka samu wasu abubuwa suka shige shi wanda suke marasa kyau haka ubangiji ya yi ta aiko da manzanni ɗaya bayan ɗaya har zuwa lokacin da allah subhanahu wata'ala ya aiko da khatimatar risalat wato saƙon Allah subhanahu wata'ala na ƙarshe wanda shi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe manzanci da shi saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama ko manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne manzanci na ƙarshe da Allah subhanahu wata'ala ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama da shi sai zama da yana ya sa masa ya sa masa wata khususiya wacce za ta sha bambam da sauran saƙonni da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa annabawan da suka gabace shi duka annabawan da Allah yake aikowa yana aiko su ne zuwa ga al'ummomin su kadai kuma yana aiko su ne da wani sakon da ya dace da zamanin su kadai saboda haka idan suka tafi Allah zai aiko da wani annabi, shi ma ya da nashi sakon wanda ya daidai da jama'arsa ya daidai da lokacinsa idan ya tafi shi kenan ya tafi da wannan sakon sai kuma wani manzo ya zo zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama kafatan linnas ubangiji ya aiko shi ga dukkan mutane wa ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a yace ce ya ku mutane ni zo ne zuwa gare ku gaba daya annabi yace wa kana ar-rasulu yub'athu ila qaumihi khassa wa kana wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma kowane annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa kadai amma ni aka aiko ni zuwa ga duniya gaba daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga mutane Aiko annabi sallallahu alaihi wasallama shine karshen annabci wa kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa ce ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di ce babu wani annabi da zai zo bayana to kaga tunda sakonsa shine sako na ƙarshe babu wani sako da za a bashi bayan sa to dole ne ya kasance wannan sakon yana da wasu abubuwa da sauran saƙonni ba su da shi na farko dole wannan saƙon ya kasance saƙo ne da ya dace da kowane zamani da kowane lokaci da kowace al'umma da aka saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da shi na shirya ya dace da kowace al'umma ba al'ummar larabawa kadai ba al'ummar duniya gaba daya tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana duniya ubangiji subhanahu wataala ya hada masa mutane daban-daban samu mutane daga yankin afirka mutane daga yankin asiya mutane daga yankin europe duk suka kasance tare da shi aka samu bayan sa addinin musulunci ya shiga kasashe daban-daban ya mamaye manya-manyan kasashen duniya irin su farisa da rom ma'ana mulkin su, mulkin farisa ya zo karshe, mulkin roma kuma aka zaizaye shi aka kwace yankuna masu yawa da da suke suke da shi tun daga lokacin aka ga ce aka gane cewa A eh, addinin musulunci ya zo don ya dace da dukkan al'ummomi ba wai don laraba kadai ba sauraka aka samu al'ummomi daban-daban sun shiga addinin musulunci kuma sun ji yayi musu kuma yayi daidai bukatun duk da suke da shi na dan adam sun ji addinin musulunci yana an samu su wannan bukatun sauraka addinin musulunci ya zama yana da wannan sako da Allah subhanahu wataala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya kasance yana da wannan khassisa din na biyu dole ya kasance addini ne da zai samu kulawa ta ubangiji ba zai shi haka nan ya lalace ba sauran addinai duka sun yi ta lalacewa duk wani addini in ya lalace sai dai wani annabin ya zo ya gyara shi amma malaman ciki da waɗanda suke ɗauke da karantarwarsa su ne ma suke sanadiyar lalata shi sai dai wani annabin ya zo ya gyara Allah subhanahu wata'ala ya tsare babban kundin shi wannan littafin shi ne alkur'ani na nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah tsare shi cewa shi alkur'ani ba wanda isa ya iya jirkita shi ya canza shi sannan ya tsare ma'anoninsa ta yadda ko ba mutum ya shigar da son zuciyarsa akwai abin da zai fallasa shi nan da nan ta hanyar tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar samar da malamai waɗanda hujjar Allah za ta tsayo akan bayansa a kowane lokaci saboda ka lan takhlu al ard min qa'imin bi hujjatillah duk kowane zamani kowane lokaci sai an samu waɗanda za su tsaya suna tsayar da hujjar Allah akan mutane ta yadda idan wani ya karkace to zai za a samu kowar wanda zai zo ya gyara karkacewar tasa ya faɗi abin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al ulama warathatul anbiya saboda su za su gaji abinda annabawa da suke yi a junansu malamai su za su gaji wannan don haka annabi sallallahu alaihi sallama ya gaya wa al'umma su cewa lan tajtami'a ummati ala dalala ba za ta taba yi wa al'umma ta duka ta haɗu akan bata ba idan an samu wasu sun bace to za a samu waɗanda za su shirya za a samu waɗanda za su tsaya akan gaskiya لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله النبي يتي بذا بشي بأنا سام وسودة جكين الأمة تا وأنا سعيا دقسكيا dan mutum ya banzantar da su ko ya watsar da su ko ya saba musu ba zai cuce su ba har alkiyama ta tsaya saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai ci gaba da samar da wannan wannan sisa ce ta wannan addinin babu wani addinin da ya samu wannan gatan shi yasa babu wani addinin da yake da isnadi sai addinin musulunci shi yake da isnadi shi ne dukkan maganar da za a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama dole sai an ji ta gumma ta fito daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama an tantance ko mazajen da suka zo cikin isnadin daga farkon su har ƙarshe babu wani annabin da ya samu wannan gatan sai ma'aiki sallallahu alaihi Wasallama. to wannan yana nuna maka Allah subhanahu wataala bai Taba watsi da dan adam ya ƙyale shi haka nan ba saboda tun a farko ya gaya masa fa in ma ya atiyan da kun minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa faman ittabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wai ji lalle shari'a ta za ta zo muku dukkan wanda ya bi shari'a ta fala yadhillu to ba zai bace ba wato ba zai bata a nan duniya ba ba zai rasa tudun dafawa ba ba zai kama fagamniya ya rasa ina zai shiga zai sa kafarsa ba inda ya rike shirya wala yashqa ba kuma zai tsiyace ba a ranar gobe kiyama ba zai taso cikin waɗanda za su samu kansu cikin tsiya ba cikin yan wuta matukar ya rike shirya shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa tadabbana allah liman qara'a alquran wattaba'a ma fihi alla yadilla fi dunya wala yashqa fi alakhirah ubangiji ya lamun cewa <clears throat> dukkan wani wanda zai bi karantarwar alkur'ani cewa ba zai bace ba ba kuma zai tsiyace ba ba zai ɓace a duniya ba ba zai kuma tsiyace a lahira ba ibn abi da ibn jaririn al-tabari da alhakim hakim da baihaqi a shu'ab iman sun ruwaito daga abdullahi dan abbas yana cewa ajara allah tabi al-quran min an yadilla fi duniya a yashqa fi al Allah ya yi wa wanda ya bi alkur'ani tsari Allah ya mashi tsari ba zai bace ba a duniya ba zai kuma tsiyace ba a lahira sai ya karanta wannan aya faman ittaba hudaya fala zillu wala yashqa wanda duk ya bi shiriyata ubangiji ce to fala zillu ba zai bace ba wala yashqa ba zai tsiyace ba ibn al-jawzi alaihi rahmatullah a cikin littafin saidul khatir yake cewa ya dubi abinda malaman tafsiri suke fada daidai wannan ayar suke cewa hudaya shiriyata da Allah ya fada yana nufin manzo sallallahu alaihi wa sallama yana nufin littafinsa kamar ittaba hudaya ana nufin littafin Allah ana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya lura malaman tafsiri duk sun faɗi wannan yace fawajadtuhu ala alhaqiqa da ya lura da wannan sai ya ga haka abin yake maganar haka take anna kullu man ittaba'a alqur'ana was sunnah yace sai naga cewa lalle duk wanda zai rike alqur'ani zai rike sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa amila bima fihima kuma yayi aiki da abin da yake cikinsu su faqad salima min ad-dalal na kula cewa dukkan wani wanda ya rike waɗannan abubuwa guda biyu to na kula cewa ya kubuta daga bata bila shak babu shakka yace wartafa fi haqqihi shaqa kuma tsiya cewa ta rabu da shi har abada bila shak babu ko kokonto idza mata ala zalika matukar ya mutu akan haka saboda ka duk wanda zai rike alkur'ani rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba mutai da za a iya bace da sallallahu alaihi wa sallam ya ce taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati na bar muku abu biyu matukar za ku rike su to ba za ku tabbacewa ba littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ka tun a karan farko ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa dan adam jin wannan bukata tare da shi tun lokacin da Allah ya saukar da ɗan adam ya sanya masa jin bukatar shiriya sai dai shedan shine ba zai kyale shi ba dan adam da za a bar shi da fitrarsa yadda Allah ya halicce shi ba tare da shedanu sun saka hannu cikin lamarinsa ba to da in ya fito fafutukar da zai shine ya gane Allah ya nemi yarda Allah domin tun a farko haka ubangiji subhanahu wataala ya tusa wa dan adam to sai dai tun da shi kuma shaidan ta ɓangarensa ya yi alkawari ya kuma ci alwashi gaban ubangiji ko ubangiji ya zikar masa wannan damar cewa ba zai taɓa kyare ɗan adam ya sakat ba zai fito masa ta ko'ina sun mala'ati yadda hummin bai a aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa jiru a aktharahum shakir sai na zo musu ta sama ta min bai ni aidihim ta gabansu ta bayansu ta damansu ta hagunsu ci wala ta jiru aksarahum shakirin kuma ba za ka samu mafi yawancinsu masu maka godiya ba haka ya yi wannan alkawarin ya yi rantsuwa gaban ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji kuma ya ba shi wannan damar don ta zama jarrabawa ce ga 'ya'yan annabi adam alaihissalam don haka nan a cikin waccan jarrabawa da aka yi wa annabi adam alaihissalam a cikin ta yanzu muke rayuwa ubangiji subhanahu wata'ala ya hana annabi adam ya ci bishiya guda ɗaya iblis ya ruɗe shi ya ci wannan bishiyar guda ɗaya sau ɗaya ya raba shi da aljanna to ƙalubalen da yake gaban ka babba ne abubuwan da ya hana ka ya fi bishiya ɗaya laifuffukan da suke gaban ka sun fi ɗaya idan bishiya ɗaya cinta ya fito da annabi adam daga gidan aljanna laifi kwara ɗaya kai nawa ka yi bishiya nawa ka ci wacce allah ce kada ka ci saboda haka wannan ƙalubale ne ubangiji subhanahu wataala wasu malami suna cewa me yasa Allah subhanahu wataala tunda annabi Adam yayi laifin nan ya tuba kuma sai da aka faɗi labarin kuma aka ce yayi sabo ai da sai a rufa masa asiri yanzu da ba faɗa ba duk ba wanda ya sani cikin mu wa aka haifa lokacin <laughs> Ba su bai suka yi abin su amma sai da Allah ya faɗa kuma ya ƙarshe ce wa sa adamu rabbahu fagawa to wasu suka ce to me zai jawo Allah yana rufa asirin kafiri ma da ya kafirci sai dawo ya tuba ana rufa masa asiri sai kuma annabi adamu ya yi laifi kwara ɗaya kuma aka tona masa asirinsa haka har muke ta karantawa to shi da wasu malamai suka ce a dan ka ɗau darasi ka san menene ya yi na farko ne ka ga girmansa ka ga girmansa tun da duk mutumin da za a ce laifinsa ɗaya ai ya gama samun matsayi كفى المرء نبلا أن تعد معيبه فمن ذا الذي ترضى سجاياه كله كفى المرأة نبلا أن تعد أن تعد zai ba da sha'awa ce ya isa mutum daraja da ɗaukaka a iya lissafa laifukansa a ce ai mutum ne kaza kaza kaza ba ƙaran mutum sai dai kawai yana ɗan a ɗaya biyu uku ko cikin tafin hannu ɗaya ko cikin tafin hannu biyu ya ishe shi wani ba za su lissafu ba wani ka tsaura kana faɗin bukansa sai ka yi littattafai eh <laughs> to kullum cikin tabkata a sa kullum cikin aika-aika yake to na farko wannan zai nuna maka darajar annabi adam alaihissalam sannan na biyu kuma zai nuna maka cewa shi ga ɗan abin da ya yi an fito da shi daga aljanna to kai mai kake yi yanzu kake so ka shiga aljanna kuma saboda ka ashe sai ka zagi dantsi to sai ka ubangiji subhanahu wataala bai bar dan adam haka nan ba saboda rahamarsa sai ya rako shi da shari'a yace to ga shari'a nan ba zan ku haka nan iblis ya tayin yadda ya ga dama da ku ba ga hanya nan ga haske nan wanda duk yake so ya ji daɗi ya gane hanyar a ra'ayowarsa duniya to ga ta nan ita ce annabawa suka zo da ita wanda kuma yake so ya ci gaba da bin iblis to shi ne ya kauce mata amma duk wanda zai bi wannan hanyar la ya zillu babu maganar ya bace wala yashqa aka zo lahira babu magana ya samu kansa cikin matsiyata sauraka ashe kaga rahamar ubangiji ta cika ga dan adam bai kyale shi haka nan sakaka ba sannan ubangiji ya ce min ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله يقول ومن أعرض عن ذكري وده بجري wahayina fa inna lahu ma'ishatan danka to lalle yana da rayuwa mai tsananin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma za mu tattaro shi da gobe kiyama yana makaho kala yace rabbi ya ubangiji na lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira saboda me ka tashi ni makaho alhalin da na kasance ina gani qala ubangiji yace ce da shi kadhalika atatka ayatuna kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka fa ha kai watsi da su wa kazalika wa kadhalika al tunsa kuma kai ma kamar haka ne a yau za a yi watsi da kai wa kadhalika najzi man asrafa ولم يؤمن بآيات ربه كذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى كذلك نجزي من أسرف كمر كما كمر حكني za mu saka ma dukkan wani wanda ya wuce iyaka da laifuffuka walam yu'min bi ayati rabbih bai kuma yi imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu a abqa kuma lalle azabar lahira fi tsanani kuma tafi wanzuwa ubangiji subhanahu ya yayi alkawari ga wanda ya bi shiriyarsa ya bi wahayinsa ya bi abin da ya aiko annabawa da shi ya bi alkur'ani ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ba zai bace ba ba kuma zai tabe ba ba zai bace ba a duniya ba zai tabe ba a lahira sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya faɗi narkonsa ga wanda ya bijire ma wannan wahayi wannan shiriya da Allah subhanahu wataala yake aiko annabawa da shi da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shiriyar ƙarshe ita ce Alƙur'ani ga narkon da ubangiji zai masa cewa man a'rada an zikiri wanda da ya bijire wa littafina shiriyata wahayina zikiri ana ana nufin littafin Allah ana nufin alkur'ani ya bijire bai tsaya ya ji abin da alkur'ani yake karanta masa ba ake karanta masa ba bai tsaya ya aiki da abin da yake ciki ba A zikir a nan game da ibn qayyim yake cewa a zikir a nan ana nufin abin da Allah ya saukar abin da Allah ya saukar zikir a nan mudafun ne mudafun ne ila al-fa'il wa laysa ila al-maf'ul idafa ce ila al-fa'il wa laysa bil kakkace wa man arada an zikiri wanda ya bijire wa yi min zikiri ba ba haka wanda ya bijire wa yi wa Allah zikiri yana cikin arada an zikiri din amma ba wai anan shi ake nufi ba azzikiru anan ana nufin alkur'ani wanda ya bijire wa alqur'ani shi sa a cikin ayar zaka ga Allah ce kazalika atatka ayatuna fanasita wa kazalika yawtunsa saboda alkur'ani ake nufi ويعش عن ذكر الرحمن نقيض له شي... نقيض له شيطانا فهو له قرين ذكر الرحمن انا ba ana nufin zikiri ana nufin ana nufin alqur'an wato wahayi na ubangiji qur'ani da ubangiji subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a baya can mun faɗi ayoyi daban-daban da alqur'an Allah subhanahu wataala ya ambaci ya ambaci alqur'ani da azzikr na nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sa'ad wal qur'ani dhikr wal qur'ani dhikr sauraka al-qur'ani zikiri ne wa innahu ladhikrun laka wa Allah subhanahu wata'ala anan yayi idafar dhikr ne ila al-fa'il wa laysa ila al-maf'ul ko kuma kace idafa ce ila asma wa laysa ila man an kitabi ce wanda ya bijire wa littafi na bai bi abinda littafi na ya zo da shi ba Allah ce fa inna lahu ma'ishatan danka to lalle wannan yana da rayuwa mai tsananin kunci addank shine shiddatud dhiq dhiq wa shidda tsananin kunci Allah ce yana da rayuwa ta tsananin kunci anan kunci ya rayu ya ya kunshi kunci a rayuwarsa ta duniya kunci a rayuwarsa ta barzahu cikin rayuwar kabari kunci a rayuwarsa ta lahira da yawa daga cikin magabata sun fassara bank da cewa ana nufin kunci a cikin kabari fa inna lahu ma'ishatan banka ana nufin kunci a cikin kabari Allah zai jarrabe shi da wahala da rayuwa ta kunci ta tsanani a cikin kabarinsa daga cikin magabata da yawa sun fassara ayar da cewa tana nufin azabar kabari abu sa'id al-khudri abu huraira abdullah ibn mas'ud abu salih as-samman uh, as-suddi da yawa ibn jarir al-tabari ke cewa ana nufin rayuwar kabari ce saboda a can gaba an faɗi rayuwar abin azabar lahira da ce wala azabul akhirati ashaddu wa abqa ce ashaddu to in ya zama da ita ake nufi anan kuma daga ba a za ta cewa azabul akhirati ashaddu zai zama ba ta da ma'ana saboda haka ana nufi yace kuma ba za a ce ta duniya ba tunda ai muna ga kafirai a duniya suna shiga cikin walwala don haka ba ibnu jarir at-tabari kenan al-qurtubi wanda shine zabin sa suka ce wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi da yawa na alkur'ani waɗanda suke tabbatar da azabar kabari ah, suke tabbatar da cewa akwai azabar kabari Allah subhanahu wata'ala ya ambaci azabar kabari lokacin da yake maganar fir'auna bayan halaka shi ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab ce wuta ce za a rika shanya su akanta za a rika bijira da su akanta safe da yamma wa yawma taqumu as-sa'atu kuma ranar da alkiyama za ta za ta tsaya a ce adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab ku shigar da mutanen fir'auna wato fir'auna da mutanensa ku shigar da su azaba mafi tsanani to ya nuna cewa annaru nuna alaiha ghuduwan wa ashiya wannan kafin alkiyama ne ranar alkiyama kuma ashadda al'azab za a shigar da su azaba mai tsanani saboda akwai azaba ta barzahu barzakhu ita ce rayuwa ta bayan rayuwar duniya kafin kuma rayuwar alkiyama ita ake kira rayuwar barzak domin wara'ihim barzakhun ila mai ba'su a gabansu akwai rayuwar barzak da za su yi ta har kuma zuwa lokacin da za a tashe su saboda duk wanda yanzu suka bar duniya to suna cikin rayuwar ta banza saboda rayuwa iri uku ce akwai rayuwar da yanzu muke ta sai kuma wacce in mun mutu zamu mu shige ta ita ce rayuwar barzakh daga ita kuma sai rayuwar lahira to daga rayuwar barzakh daga nan ne uci yake gane ina ya sa gaba daga nan ne zai ga alama cewa rayuwarsa tana duniya ta yi masa kyau daga nan ne mutum zai gane cewa ya yi batan bakatanta a wannan yanayin na rayuwar barzak. rayuwa ce ba irin wannan ba ba irin wannan ba saboda wanda zai yi kiyasin rayuwar barzakh da rayuwar duniya to rashin wato tunani ya kare a kansa wanda zai dauki rayuwar barzakh irin wannan rayuwar ce ranar rayuwar tamu tana buƙatar ci tana buƙatar sha tana buƙatar hutu tana buƙatar bacci tana bukatar kaza tana buƙatar kaza rayuwar barzakh ba haka take ba abinda kake gani a nan yana gudana tare da cikin dan adam in an daki mutum ya ji zafi an sa masa wani abu mai tsini ko mai kaifi ya ji zafi rayuwar barzak ba ka take ba idan mutum ya mutu don an kona gawarsa ba a cewa wannan konin da aka yi zai ji shi a cikinsa ko an yanke shi ko an soke shi ba zai ji wannan ba amma kuma yana waccan cikin waccan rayuwar tana kama da rayuwar bacci lokacin da muka yi bacci za mu rika jin wani abu bayan mun yi bacci ko mu ji daɗi ko mu ji ba daɗi amma gangan jikinmu tana na yadda take tana na yadda take amma kuma sai ka ji mutum wani lokaci yana ta dariya saboda mai saboda yana cikin wani yanayi na jin daɗi na murna eh? alhalin gashi a kwanci akan gado shi kaɗai saboda mai saboda wani abu da ruhinsa ya ci karo da shi wani ma in ka tashe shi a daidai wani lokacin sai ya ɓata rai yana cikin wannan daula kawai ka ta ka bata masa baccinsa yana jin daɗin wannan baccin wani kuma cikin baccin za ka ce na ihu da ka tashi sai ka ji alhamdulillah alhamdulillah wato ya fahimci yanzu daɗi yake ji ashe mafacci ne ya aka yi ji wahala ya aka yi ji daɗi ga gangan jikinsa guri guda a ci to kaga wannan yana kama da shi yasa ake kiran bacci ɗan uwan mutuwa akhul maut ake ma ba shi sunan mutuwa saboda yana kama da abin da ɗan adam zai ji yayin da ya mutu to abin da duk mutum yake ji a yanzu baya karyata shi ba wanda yake karyata mafarki da daɗi da rashin daɗin da ake samu a cikin mafarki babu mai karyata wannan amma kuma yanzu sai ka ga wani mai ƙwaƙwalwar dusa wai ya ce azabar kabarin nan karya ne to ya za a yi wa mutum azabar kabari ya wani wani ai ba ma a kabarin ake sashi ba wani cewa to ai wani kuraye da suke cinye shi a daji to wani an kura ta cinye kafarsa wanda ta cinye kansa to ya za a yi masa azabar kabari wani ya mutu a cikin ruwa wani ya kone kurmus wani an yi haɗarin jirgi sai tokar tokar ma ba a sani tashi ce shi kaɗai ta wani aka haɗa to ya za a yi masa azabar kabari ina kabarin ma yake ai baya da kabari kaga shi bai san cewa duk sanda ɗan adam ya mutu duk inda gawarsa ta tafi nan ne kabarinsa duk inda gawarsa ta tafi nan ne kabarinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi cewa haka yake wa ɗan adam sun ba amatahu fa aqbara sannan Allah ya karɓi ran mutum insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu eh, fa qaddara ثم sabila yassara ثم اماته فاخبره duk dan adam yana cikin wannan magana ta ubangiji babu wani wanda ya fita ka yadda ubangiji ya ce yana son ya dan adam a cikin kabari eh yadda to duk inda dan adam ya samu kansa shine kabarinsa saboda in a cikin teku ne in a cikin dabbin dabba dabbobi ne sana azabar da ni'imar ba gangar jikin ake yi ba ruhin ake yi Gangan jikin in kuka binne shi da za ku zo bayan wani lokaci kuka tona ko gare ƙasa ta cinye shi ko ba lalle ku samu gangan jikin anan ba yadda take sun haka ba wannan shi ne a zaben kamari ba to amma shi saboda kiyasin da yake yi wa rayuwar barzakh ita ce wannan rayuwar sai yake ganin ai in a wannan rayuwar ne ai ya za a yi mutum ba a gan shi ba kuma a yi masa azaba ai ba zai yiwu ba to kaga wannan duk rashin tsayawa ya yi tunani ne da ya ɗauki bacci kadai ya isa bashi haske cewa lalle akwai wani abu bayan mutuwa ba haka kawai shi kenan an mutu an mutu kenan ba to ubangiji subhanahu wataala wasu ka ce dank anan ana nufin ana nufin azaban kabari kuma alqur'ani subhanahu alqur'ani ya nuna irin wannan Allah subhanahu wataala ya ce law tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhrijoo anfusakum al yawma tujzauna azabal huni Eh, bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq wa kuntum an ayati tastakbirun ubangiji subhanahu wataala ke cewa walau tara ina ma ina ma zaka ga lokacin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'ikuna shimfida hannayensu suna akhriju abinan tu ba su aidihim eh, suna shimfiɗa hannunsu wajen karɓuransu zauna azabar huni a yau ne za a yi muku sakamakon azaba ta wulaƙanci wacce ce azabar huni ita ce azabar kabari zan ce su al-yauma lokacin mutuwa za ku ɗanɗana azaba lokacin da ake karɓar ranku sannan bayan an karɓar ranku a lokacin kuma za ku ɗanɗana azaba ta wulaƙanci sauraka azabar huni almuran biya azabar barza. azaba ta wulaƙanci ita ce azabar abin nan da al'ubagu subhanahu wataala ya nuna azabar da za a yi musu lokacin karɓar ransu za a dinga mala'iku za su rika dukansu walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikata yadribuna wujuhahum wa adbarahum eh? zuqu azab alhariq wala ita ce azabar da za su gani lokacin mutuwa za a rika dukansu a fuskokinsu a bayansu ana cewa ko dandana azabar gobara to ita kuma azabar huni ita ce azabar barzakh ubangiji subhanahu wataala za su ɗanɗani wannan wasu malami suka ce wannan aya tana tabbatar da haka akwai hadisi da ibn hibban da alhakim suka fitar hadisi ne dogo hadisin abu huraira hadisi ne tabbatacce yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ciki bayan ya faɗi mumini da irin ni'imar da zai gani lokacin mutuwarsa da lokacin da ya shiga kabarinsa ce fa'ammal kafiru amma shi kafiri فيؤتى في قبره من قبل رأسه فلا يوجد شيء ويؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء azo ta gaban kansa azo ta bayan kansa babu wani abu da zai iya bashi kariya malaiku za zo masa fa yajlisu khaifan murra mar'uban a tashe shi zaune ko fa yajlisu khaifan mar'uban ya tashi zaune yana cike da firgici da tsoro fa lahu sai a ce da shi ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi kana fikum wa ma tashhadu bihi me ka faɗa game da wannan mutumin da yake cikin ku ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Wata shaida za ka bayar dangane da shi fala yahtadi lisbih ko sunansa ba zai iya tunawa ba da wanda ya san shi da wanda ba bai san shi ba saboda ka dan ya san shi ba zai sa ya iya faɗa sunansa ba ko sunan annabi sallallahu alaihi wasallam zai tunawa ba tambaye shi fa yuqalu sai a ce da shi bayan ya kasa ba da ansa sai a ce da shi muhammadun sallallahu alaihi wasallam ko muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai ce eh eh shi ne ce sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu kama qalu na dai ji mutane suna faɗa ni ma kuma haka nake faɗa fa yuqalu sadaqta ala hadha hayita gaskiya ne akan haka ka rayu baka tsaya ka san annabi sallallahu alaihi wasallam baka tsaya ka masa biyayya baka tsaya ka ba addininsa ba akan haka ka rayu ka ne ji ana ba da labarinsa amma baka tsaya ka nemi sa ba ka imani da shi duk baka yi ba wa alaihi mitta akan kuma haka ka mutu wa alaihi tub'ath kuma akan haka za a tashe ka wa yudayyaqu alaihi qabru daga lokacin za a matse masa kabarinsa hatta takhtalifa adla'u har sai Kasusuwan ƙirjinsa sun sassaɓa juna wato sai ƙasusuwan hagu sun koma dama na dama sun da hagu ya ce fadalika ƙaunin lahi ta'ala to wadda shi ne faɗar Allah da yake cewa wa man da an zikiri fa inda lahu mai shatan danka wanda duk ya bijire wa wahayina littafina to yana da rayuwa ta kunci to wannan daga cikin rayuwar kunci kenan wasu malaman suka ce lafazin fa inna lahu ma'ishatan danka ya kunshi kunci ba na lahira ba na abin nan kadai ba ya kunshi kunci na duniya da kunci na na barzahu da kunci na na ranar alkiyama Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka yi na daidai ubangiji ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh